Gobe da karfe ɗaya na dare za a fara haska sabon shirin fim ɗin aljanun nan mai dogon zango mai suna Sijin. Eh? Eh? Wai ko dai ba ku ji abin da na faɗa ba ne? Menene? abin da ka faɗa gaba na. Na ce gobe da karfe ɗaya na dare za a fara haska sabon shirin fim ɗin aljanun nan mai suna sijin Wai Allah na! haba dan Allah ka ku bada maza mana ku da ake so a ji aka lafim din tare da ku bazuka naga kana wani sa hannu a kai ne yayi da kwambo wai baka gaya musu me yake faruwa bane ko basu sanya abin yake bane ai yara ne ko jaba basu taba zuwa haka ne kuma fa to amma dai kai da ka gurin maya ka ga jiya ka ga yau amma dai ka san icen kabari ko ni na ruwa na dubu ne icen kabari lahira na jiya da zan ga wani icen kabari a fim din nan ne mai suna sijin to akwai wani horo ne da ake kira icen kabari a ciki ina ga da shi za a haɗa ka da kire mu mutum kunne wallahi to ai shi kenan kaga sai mu je da kai kawai mu kalla karfe 1 na dare za a fara saka shirin fim din na a gidan sarkin aljanun mayu da ke Sambisa ye eh mana to ai fim din aljanu ne da mayu da horori shi yasa za a haska shi karfe 1 na dare kuma a gidan sarkin aljanun mayu dan haka da Allah ka tawo da tawagar mu wuce yanzu nan A'a, ya yi daukan bai warewa kai, kace da ba ka ji. Ashe dai kai ma kana da hankali kamar ni. Balle kai ma ki dan shaye shaye. Alhaji ES Daushe ina ga da kai kawai mu je mu kalli fim din aljanin nan a gidan sarkin Mayu da ke Sambisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to shi kenan da dai kowa na jin tsoron zuwa gidan sarkin aljannan mayu to yanzu an canza shawara za a haska fim din nan kawai a youtube channel din mai suna gidan mayu tv eh, eh. na ce za a haska fim din nan a youtube channel din mai suna gidan mayu tv da haka ku je ku mana subscribe ba za a yi ba ko kun yi ko ba ku yi ba ma aljanu da mayu za su mana subscribe dan haka kowa sai ya kalla kana da hankali ko ina da hankali na mana garau nake kawai da so nake mu samu viewers da yawa a wannan fim din Allah dai raba mu da mugayen mutane a zalunci a ai sai dai ku yi mu dai so muke kowa kalli din nan yadda za mu samu kasuwa yawwa a'a sabura wai me ke faruwa ne haka naga duk rikice da gaske ne dai aljanun nan sun kama ni kwarai kuwa tunda kin kalli fim din nan mai suna sijjin a dole aljanu su kama ki da haka yasa muke so kowa ya kalla saboda aljanu su kama kowa baka da imani baka da tausayi wallahi gaskiya dai kam dan mu so muke kowa kalli fim din nan ya rikice baka da mutunci ba wallahi baka da imani a'a imani fa babu shi tunda aka fito da wannan fim din mai suna sijjin da haka ku je ku mana subscribe din YouTube channel din mai suna gidan Mayu TV saboda ku kalla ku je ku mana subscribe da Allah ni ba turanci nake ji ba to ai fim din ba na turanci bane kawai da ka fara kallo zaka fahimci fim din dan haka kowa ya kalla da Allah an gaya maka nan bariki ne to ai ba a bariki kadai ake kallon fim din mayu ba a ko ina ma ai ana kallo ashe ba ka da kunya ba ka da mutunci a'a ba fani da mutunci dan mu so muke kowa kalli fim din ne ya rikice ya haukace ya firgice sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon dan iska na gidan gaba ma kuwa faɗa ka ƙara ni ne nan rashin kunya taka ta kawo haka ai hatta ma wuce haka yawwa a bale na ce yau za mu haska fim ɗinmu na mayu ɗin nan ai na sani me yana wani tuna <laughs> a ina ƙara tuna ma ne saboda ka tuna ka kalla kuma a'a wai ku kuke mana haka ne kada ku ja mana asarar kuɗin da muka kashe a fim ɗin nan fa mu fa so muke kowa ya kalla fa wannan wani irin al'amari babban al'amari ma kuwa yawwa babara be na ji an ce kwana biyu baka da lafiya to ko dai kama bidiyon nan ne ka kalla to ni ko bidiyon da ɗan audi ya turo min ne za ta sha min wannan jangwangwama. gaskiya dai kam saboda ka san tsakanin kafa da baba dan auda akwai dabi da haka tsab zai iya shirya ma wannan muguntar <laughs> to ai har yanzu ma na ga da sauranka ba kawo ka ce duka ba da haka kawai ka zo mu je mu ƙara kallon fim din nan wallahi a'a kamar ya a'a kawai ka yi hakuri ka zo mu je mu kalla ni fa ba so nike yanzu kai na rikici ba Hajjia da so ya ake ciki ne amma ke zaki kalla ko never amma kuma da na ji an ce duk yan arewa suna so su kalli fim din nan wallahi ƙarya kake yi munafiki ƙarya kake yi oho ko ma me za ku ce je ku ce ko kun so kowa sai ya kalla ka ji renin wayo wallahi ba wanda ya isa kai da kake cewa ba wanda ya isa to ko kai sai ka kalla babu shagen da isa ni fa na ga ya muku ko kun ko kun so kowa sai ya kalla yawa adahama kai ma na ji an ce zaka kalla ko ji ubawa to ai shikenan tunda nayi nayi da ku kun iya da ko ba za ku kalla ba ni sai na kalla magana kai jahili ne a kauyen nan oho ko me za ku ce dai ku ce tunda ku ba za ku kalla ba kuma ba ruwanku ku bar ni kawai ni dole sai na kalla. In kai mahaukaci ne mu ba mahaukata ba. Oh ku dai kawai ku zuba mun ido ku bar ni kawai na je na kalli fim din mutum da ku ba ku kalla ba. dan haka na wuce ni zan je in kalla abuna. kayi tunani da kyau a'a ni fa ba wani tunanin da zan yi kawai zan je in kalla Allah ya raka taki gona ai ni ba taki bane da haka ba ruwan ki ki banni kawai in je in kalla abuna yawwa boka na ce aljanu guda nawa ne a cikin fim din nan ma ka bude kunne da ce ka ji ina jin ka boka yanzu idan na kalla fim din nan zan dinga sanin abubuwa game da mutuwa haka a tarihin duniya wuna, ba wani sheje da ya isa ya sani ranar mutuwa wani amma akwai hanya daya da zan ka bi za ka gani yawwa to ani dama hanyar nake so na sani amma yanzu ina so ka gaya min yaya abin zai kasance akwai irin aljinu da za ka gani na yadda zan gani to amma sun kai su nawa kuri dubu taramanin da yau kai kai tabdi jan ka ci abin da ya ba sauki nuna maka ni eh ko nuna maka ni eh a nuna min din ai ne ba tsoro nake ji ba na yadda zan gani a nuna min kawai Lele, lele, wa inna ilaihi raji'un da a ce ka yadda tun kana karami kana karanta alkur'ani da kwakwalwarka ba ta cuti kamar haka ba to assalamu alaikum mutanen fadin duniya ga baki da ina yi ma kowa fatan alkhairi malamai da masana suna ta gargadin cewa kada wanda yadda ya kalli fim din nan mai suna "Sijin" saboda idan ka kalla to zaka iya samun tabin hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fim ne wanda aka shirya shi da aljanu da kuma sihiri na gaske wanda idan kana kallo to wannan sihirin zai iya yin tasiri a ka Dan haka mu kiyaye ya kamata kurin kabin duniya a sani. Fim ne wanda ake amfani da wasu kalmomi na kiran aljanu a ciki wanda idan dai kana kallon fim din nan to kalmomin za su iya tasiri aljanu su zo inda kake su cutar da kai. na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan haka yan uwa kada mai taurin kai mu kiyaye kada mu yarda wani namu ma ya kalli wannan fim din saboda fim ne wanda yake da illa kwarai da gaske fiye da yadda kuke tunani. na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga ƙarshe kuma ina roƙon ku da ku share din bidiyon nan saboda wanda ba su sani ba ma sani kada su tunanin kallon wannan fim din. Na gode.